gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyon amfani, sarauniya da kuma niya A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kacokan a faɗa ta yanar gizo a ta VOA Hausa da Kam masu gabatarwa. Usman Ahmad Kabara. Tare da ni Hafsat Maina Muhammad. To yau talata biyar ga watan Yunin shekarar 2018 za mu yi magana ne akan harkar ilimi kamar yadda muka saba. Yau kuma za mu ci gaba ne da hirar da muka faru ko kuma magana da muka faro a makon da ya gabata na faduwar jarrabawa da ake yawan samu a WAEC. Haka yake. shi miracle center din za a gan makarantu da yawa za a ce da bakwai da cikin goma a A makarantun private wato secondary schools da ba na gwamnati ba ne ana neman dalibi ne da za su shigo su biya kuɗi a yi masu jarabawa ko kuma a rubuta masu akan allo a hmm. lokacin da kowa yake zama duk wanda ya karatu da wanda bai karatu ba duk a lokaci guda ɗaya ake masu jarabawa Mm, shirin wanda ke kulawar mataimaki eh, malam na kwara a jira mana tukunna. <laughs> Haka zalika yau a cikin shirin za ku ji mu ɗauke da batun ciyar da yara ɗalibai a wasu jihohin Najeriya. Shirin wadda ke ƙarƙashin kulawar mataimakin shugaban Najeriya miƙo Oshin Banjo an fara aiwatar da shi ne a wasu jihohin kasar a shekara ta 2016 ba ga jan hankalin 'ya'yan masu karamin karfi su halarci makarantu shirin ya samar da ayyukan yi ga masu abinci fiye da dubu tamanin a cewar wata sanarwa da kakakin mataimakin shugaban najeriya ya fitar yanzu haka dai ana aiwatar da shirin ne a jihohi 24 daga cikin 36 ko da yake kano da jigawa na cikin jihohin da aka fara shirin tanni hudu zuwa biyar da suka shuɗe to ai sai mu ce malam na barka da kokari kin san shirin wannan ciyarwar ya fa cika magana a gari ko ta ina kowa da abin da yake kallon abin to baya ga eh. wannan kuma zamu karanto amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota na Facebook da Twitter sai shirin kwalama da muke kawo muku albarkacin watan ramadana ku dai ku kasance tare da shirin yau da gobe shirin matasa To yanzu ai za mu fara ne da jin tattaunawar da Hafsa ta yi mana da Malam Balaraba Sa'id wanda kuma makon da ya gabata in ba a manta ba da ita da shi da ni muka faro tattauna a nan inda ya tsaya inda yake maganar cewa ana samun maganar Miracle Centers. Saboda haka bari mu je mu ji shin ya karasa maganar sa ga yadda suka yi da Hafsat. Mm. Salamu alaikum ko za ka gabatar mana da kanka? Wa alaikum salam sunana Ahmad Balarabe Sa'id ina aiki da Kaduna Polytechnic ina koyarwa wato of kimiyya da fasaha a uh, Department of Mass Communication. Karatun jarida kenan ko? Eh, to a makon da ya gabata mun faro maganan uh, watan yadda ɗalibai suke faduwa a jarabawarsu ta wayek watan jarabawan nan da ake yi kafin a shiga makarantun gaba da sakandare a ka ɗauko mana magana tiryan-tiryan sai lokaci ya yi mana halinsa amma ka tsaya a inda ka ɗauko magana miracle centers watan makarantun nan na ban mamaki da ake zuwa a ci jarabawa a sauƙaƙe shin ko za ka ƙara mana bayani a kai wato shi abin ake nufi eh, da miracle center wato inda ake samun a ci nasara akan jarbawa a saukake ba tare da an yi karatu ba wato wasu sabon abin nan ne na zamani a nan karewa mm. dai ce ba da dadewa aka zo aka saba da wannan harkan ba amma a kudu gaskiya kam an dade da irin wayannan abubuwan na zamani da aka kawo dai yaro ba sai ya goge akan karatu ya zauna ya yi kan kokari ya yi karatu kafin ya ci jarabawa ba hmm. wato shi miracle center din za a gan dai makarantu da yawa za a ce dai bakwai dai cikin goma a misali a makarantun private wato secondary schools da ba na gwamnati ba ne ana neman dalibi ne da za su shigo su biya kuɗi a yi masu jarabawa ko kuma a rubuta masu kan allo a hmm. lokacin da kowa yake zama duk wanda ya karatu da wanda bai karatu ba duk a lokaci guda ɗaya ake masu jarabawa ɗin so su bambancin nasu shine za a fito ne a yi musu a cikin malaman a samu wa'inda za su tsaya a karanto masu abin da za su rubuta domin su samu su ci a sauƙaƙe ko kuma illa halima a rubuta masu a kan allo da za su gani da za su maimaita akan littafin su da za su tura a samu dai a ci sai a gan yaro ya fito a garin biyan dubun hamsin dubu sittin da wani abu maimako ya biya kudin waye kasan ashirin da wani abu yadda ake saba biya shi kuma sai ya samu ya biya fiye da haka to a takaice dai yadda ake miracle center din kenan yi dai yadda aka gaya mana na'am to kana ganin iyaye sun san 'ya'yansu na yin haka ko dai iyayen ne ma suke ba da kuɗin su biya wa yaran su domin su ci jarabawar. To gaskiya dai zai wuya dai a ce ba hannun iyaye a cikin wannan al'amarin. Abin da ya sa shi yaro da zai aiki bai da sana'a ai zai wuya ya samu kuɗin biyan miracle center ko ba mm. haka bane. Mm. To in ma zai samu idan iyaye garin tarbiyyar da 'ya'ya ai ya kamata a ke ka san duk tafin ɗanka ko kuma yarka in ma shawara ne ai zai tashi ya nema daga gida hmm. to zai wuya dai a ce to iyaye da ba su san da haka ba kuma mafi yawanci akan samu dai iyaye da kansu garin neman sauki da za su yi gaba wurin neman irin wayannan saukin rubuta jarabawa ko da yaro ba wai ya kawo wannan shawara a gaban su ba su da kansu sukan je makarantu masu yi tambaya ta hanyar sauki da za a iya samu yaran su ci jarabawa ah. kaga akwai akwai yadda hannun iyaye ma a ciki To Malam Ahmad menene menene a laifin haka idan a matsayina na uwa na san cewa ɗana ba zai ci jarabawa ba kuma na san cewa watakila ɗan nawa yana da ƙoƙari iya ƙoƙari ko kuma yana karatu iya ƙoƙari iya karatu ni a matsayin uwa da na san cewa ai ina zaunar da ɗana ko kuma ɗana yana da wannan tarbiyyar amma ganin yadda yawaitar faɗuwar jarabawar yake kuma yadda kai kawo yake akan yaro kawai ya ci jarabawar wayek to me zai hana ni tunanin in je in irin wannan tambayar gaskiya akan ce amfanin ilimi aikatawa ko mm. kuma aiki da ita mm. idan yaro bai yi karatu ba har ya zama na jarba na gaban shi kuma an shirya mai jarba a cikin sauki kuma ya ci ba shi ya yi karatun ba gaskiya akwai illa illolin ma suna da yawa shi ne mai ai ba za a samu yaro ma ya aikata abin da ya karatu a kai ba an yi tunani dai yaro ya karatu ga shi nan dai amma bai san komai ba hmm. idan aka tashi a jarabce shi akan aikin da karatun shi ya dace a ce ya samu ilimi a kai sai a gan kuma yaro ya ba zai iya yi ba to wannan ne ake gudun sa maganar fadowa akan waye ai ba za a haɗa a ce to shi miracle center ba ne a'a ai ba za a hada su ba idan aka yi haka ai an yi kuskure mm. don me abubuwa da dama da yawa da suke sa ma a fadi a waye su illoli ne daban ya kamata a duba su daban wurin gyara su su ne ne malaman ma da ake ba aikin koyarwa yawanci a cikin su ba su goge akan koyarwa ba to aiki ne aka tashi an shiga wani zamani kowa duk wanda ke neman aiki sai a ce to idan an nemi aikin an rasa a bada aikin koyarwa hmm. to babu kishin ma koyarwa ba iyawa suka yi ba sai a je kawai dan kawai an nemi aiki ba a samu aiki ba mutum sai ya kama allo sai fara koyarwa hmm. na biyu yadda muka yi hira da ku kwanaki hmm. akwai ma mahimmanci ma da aka ba shi kwalin ma kwalin karatu abinda ake kira certificate yayi yawa ya yi yawa to ah. ana tunani ko yaro ya san abu ko bai san abu ba idan dai yana da wannan kwalin da ya gama karatu hmm. kuma ya ci kwalin kuma ya nuna dai ya ci a jarabawa na fitowa daga makaranta to ana ganin a hakan yaron ya goge ko kuma in eh, yarinyar za ta iya aiki in haka ba ta aiki za ta iya aikata to akwai kuskure ina son ɗan ba da misali in ce za ka ga wasu ɗalibai ko kuma wasu matasa abinda irin da za su kawo mhm. maka idan ana zance idan kamar kuka ɗauko zance ana yi mhm. ilimin da za su sa a cikin zancen sannan su gaya maka cewa ai ba su maje makaranta ba ko kuma ba su yi wani makarantar gaba da sakandare ba abin sai ka ce ƙarya suke yi saboda tsabagen ilimin da suke da shi Kwarai, ta yau ba za a hada da na da ba. Mm. Za a ga iyayenmu yanzu yawanci a standard seven ma suka tsaya. To shi wanda ya gama standard seven ba zamanin da irin inda 50-60 nan a hada shi ma da wanda ya jami'a yanzu. Za a ga karatun su duk da haka ma ba ɗaya ba ne. To mm. me yasa? To karatu an daina yi kamar da. karatun ma babu albarka kamar da shi dalibi yanzu ko kuma matasa abin da ya sa a gaba hanyar neman kuɗi idan yana da kuɗi ma ya samu kawai ya biya bukatun shi ya wuce nan shi malaman ma yana tunani karshen wata ya samu albashin shi ya yi aiki bai aiki ba wannan bai dame shi ba to kin ga duk wannan idan aka haɗa su ai sun sha kan ma matsalan ma na miracle center hmm. idan aka tashi gyara ake so a yi dole ke an bi duk wannan matsalolin an gyara su. To ta gwamnati za ta bi duk wannan matsaloli ta gyara su daki-daki ɗaya da ɗaya? Eh gaskiya dai idan za a fara gyaran nan zai wuya amma da sauki. Saukin dama shi ne mahimmanci da aka sa a kan certificate ya kamata a rage shi. Hmm. A ce to yaro dole sai ya ci six credit kafin ya samu ci gaba a rayuwar shi in ma ci gaban karatu ne. ce yaro sai kana da bsc kana da first class kana da offer credit da sauransu kafin ka samu ci gaba a rayuwarka duk wannan ba shi bane turawa ma da suka kawo mana ma karatun boko sun daina irin wannan tunanin abin da ake kira outcome based learning shine na zamani yanzu a kasashe da suka samu ci gaba da dama to idan mu ba mu koma wannan ba a duba abin da mutum zai iya yi da kanshi kuma da hannun shi a bar zance jarba yaro ya ci yaro bai ci jarba ba ya dawo ya sake yi ko da so goma ne idan yaro ba zai ci ba ba zai ci ba to kuma ba kowa ne yake da wannan kwari a ce to dole in ya zauna in ya zana jarba zai ci ba to amma yanzu an kawo zamani kowa sai ya yi karatu kowa sai ya yi wannan subscribe kowa sai ya ci mas wato lissafi kenan ya ci english wato a turanci da ah. saura ire-ire subjects da zai zana ya zana a cikin jarba to dole sai an koma an duba wannan me zai dace da mu me ya fi mana sauki da za a samu amfani kuma za a samu albarka akan karatu iya kokarin da yaro ya yi daga nan kawai a samu ya tashi daga nan tillata ma yaro cewa lallai turanci shine alheri gaskiya ba zai kai mana ko ba ba za a samu ci gaba a kasa ba akan haka sannan harkan malaman ma da kansu ya kamata a gyara a duba abin da ake kira continuous training teacher training ya kamata a duba eh, ta wannan bangaren ma a gyara wanda aka ɗauke su kuma ko da sun dace ɗin ma ya kamata ana masu training ana masu workshop da capacity development a samu dai don samu ah, cin nasara kan koyar da yaran eh yawa mm-hmm. kaji usman yadda ah, muka tattauna sosai eh mana mm, har ah, kaga daga karshe nake ce mishi ma mm. ah, za mu ɗauko zancen horas da malamai daban da kan shi yayi eh. musamman da yake cewa sai ka ji mutum da ya ɗan rasa abu sai a ce <laughs> je ya koya eh, ko kuma yanda aka ba wa kwali mahimmanci ya iya abin ko bai iya ba siyo kwalin ya karɓa yi na gaske ne ba ruwan mutane mm. to usman yanzu sai kuma mu je ga jin amsoshin tambayar da muka wa masu sauraro a mm. shafukanmu na abota cewa shin ya suke kallon magana ciyar da yara ɗalibai a makarantun firamare wasu jihohin najeriya haka yake Thank you. To kafin mu je ga shafin mu na Facebook da muka dora tambayoyi Hafsat bari mu fara da wani bidiyo da muka dora a yanar gizon mu ta hausa.com ko kuma shafin mu na Facebook din da yake amma duka dai na gidan ne mm-hmm, mm-hmm. na sashen Hausa to mun ciro wasu daga cikin maganar da suka yi akan maganar ciyar da yaran nan da ake yi. Sai a yayin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke cewa shirinta na ciyar da ɗalibai a wasu daga cikin makarantun firamare a kasar nan mm. na ƙara alƙalumman yawan ɗaliban da ke zuwa makaranta wato yara na ta zuwa kenan masu bibiyar aiwatar da shirin na cewa wani nau'in abincin da ake baiwa ɗaliban haɗari ne ga lafiyarsu sai muka ce menene ra'ayinsu a bidiyo ɗin kenan to sai hadiza yusuf ta ce ai ba laifin gwamnati ba ne laifin su malaman makaranta ne domin mu dai mun san cewa wannan gwamnati tana iya kokarinta a wannan fanni ba abin da za mu ce mata sai godiya ko kuma malamai wannan fannin ku ne domin kun san gwamnati ta biya mutanen nan kuɗi na aikin su complete wato gaba ɗaya hmm. saboda haka misa ba za ku dage ku ga cewa ɗalibanku an ba su abinci mai kyau ba in dai ba in kuma don ba 'ya'yanku ku ne za ku yarda ku sa kuma sa idanu wato kamar 'ya'yanku ne kenan ku ga cewa abinci ba mai illa bane mai lafiya ne ya kamata ku rika adalci akan kan haka to kina iya ci gaba da eh sai kuma idan muka koma kan amsar uh, tambayar da muka sa muku na akan shirinmu na yau da gobe hmm. Anas Yusuf Muhammad Chai wannan shine yake nuna yunwa ta yawa a ƙasa Mm, to sai kuma a uh, can din da na bidiyon namu mm. ya suka ce wani Bashir uh, Ahmed Bashir Kidir ya ce wannan batun haka yake domin na yi intabiyu da wasu yara 'yan makaranta kuma sun tabbatar min cewa wasu daga cikin malaman nan ɗibar abincin cike zuwa gidajensu. Mm. So, sai kuma saƙon Bashir Kansila mai tukunya daren daji mm. ya ce salam masu gabatar da shirin yau da gobe ko shakka babu a jihar mu ta Kebbi maganar ciyar da yara ɗalibai a makarantun firamare gwamnatin jihar na iya ƙoƙarinta kwarai da gaske domin a nan a ƙaramar hukumar ta dirin daji dukkanin makarantun firamare yara ɗalibai na samun abinci isasshe domin idan kana da yaro ba sai ka bashi kuɗi ba. e to sai kuma a shafin da na can bidiyon namu mm. daga cikin wanda suka yi magana akwai karama ismail ko karama Ismail cikin biyu. Eh. Abincin kan baya wadata, ciyarwa a ce wasu ajujuwa sun samu wasu kuma ba su samu ba, ai bai zama ciyarwa ba, kamar uba ne da iyalinsa a ce wasu yaran sun samu abinci wasu kuma sai dai su ga ana ci. Ah. Wannan kan ba za a ce uban na ciyarwar ba. In ko an ce don ƙara ta to a ce oh don ana so to sai dai a ƙara ta don ta wadata mm. ni kam da za su ɗau shawara ta sai in ce a koma tsarin da state wato jiha kenan ta ɗauka na dafa abinci a makarantu a ɗau masu dafawa su dafa a cikin makarantar kenan ake take nufi eh, ko yake nufi eh, sannan kuma a ci da ɗaliban yafi mm. to sai kuma saƙon shehu adamu rijau ya ce eto eh, a nan garin rijau da ke jihar neja ma ana ba wa ɗaliban firamare abincin kyauta to amma sai dai abincin baya isar su kuma ba komai ya haifar da hakan ba sai ɗan waken zagayen da wasu mm. malaman ke yi da abincin mm. domin akwai ƙanina da ya shaida min cewa malamar su takan cika kula da abinci tak ta a kena ta a rike kensa ta mm. bayar a kai mata gida ya ce saboda haka oh sai ta arke kyan a sa abincin sai a kai gida eh, eh, saboda haka akwai rashin gaskiya a cikin lamarin kenan mm. Mm. to sai kuma Halimatu Sadiya Muhammad mm. Allah na faɗa daidai <laughs> ta ce ban cika comment a Facebook ba ina dai duba labaran duniya amma gaskiya wannan tsari bai yi ba ko kaɗan don mutum a rika bashi abinci a takarda Eh, wato wanda ake zuba musu a takarda din nan kenan kuma ma ba wani abincin a zo a gani ba ne Allah ka buɗe wa kowa hanyar alkhairi mm. Allah ya sa mana imani da tausayi a zukatanmu gaskiya lahira akwai kallo ta bahaushe ce in ba dan kana ta kanka ba eh, shugabanci abin tsoro ne mm. amma za a yi bayani. To Allah ya kyauta. Sai kuma saƙon nuran ah, mala Allah ya sa na faɗi sunan daidai. ya ce bai dace ba sam-sam ya kamata gwamnati ta baiwa aikin mahimmanci hmm. kafin ta fara shirin ciyarwa domin kawai wasu mutane ne 'yan kalilan za su azurta hmm. a ah, kansu da wannan harkar ciyarwar saboda haka gwamnati ta gina al'umma tukunna kafin shirin ciyarwa. Eh, to sai daga karshe daga bidiyon namu dai Zainab Shehu ta ce, amma gaskiya wannan tsarin ina ga Kano State wato jihar Kano ne kadai ke yin haka. Dama su Kano an riga an canfa su ko da me ka zo an fika, amma mukan ba haka bane a Uh, plato ne ko oh, da plate da spoon wato cokali da uh, farantin cin eh. abincin kenan daga masu contract din ne saboda haka sai mu ce school su sa ido wato makarantun kenan to eh, mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni To Usman Kaji yadda aka amsa mana tambayoyinmu yau. Hmm, to domin jin lamarin yadda yake a game da wannan magana ta ciyarwa na ga kamar kina da guzurin rahoto ko? Eh akwai. Eh, to bari mu shiga Kano wurin Muhammad Ibrahim Kwari mu ji menene aka samu. Shirin wadda ke karkashin kulawar mataimakin shugaban Najeriya Yemi banjo an fara aiwatar da shi ne a wasu jihohin kasar a shekara ta 2016. ba ga hankalin 'ya'yan masu karamin karfi su halarci makarantu shirin ya samar da ayyukan yi ga masu abinci fiye da dubu tamanin a cewar wata sanarwa da kakakin mataimakin shugaban najeriya ya fitar yanzu haka dai ana aiwatar da shirin ne a jihohi ashirin da hudu daga cikin talatin da shida, yake kano da jigawa na cikin jihohin da aka fara shirin tanni hudu zuwa biyar da suka shuɗe Sunana Isha ya baba. Aji na biyar. Ana kawo shinkafa, hmm. ana kawo makaroni, ana kawo madara, hmm. ana kawo biskit. To kullum kullum ake kawo? A'a ba kullum kullum ba wani sa'in ana kawo wani sa'in ba a kawo. Yawa da wasu. Ana kawo shinkafa, makaroni, hmm. biskit da yogurt da sauran dai kayayyaki. Daɗinsu yana daidai da irin wannan ake baki a gidan gidanku? A'a. Wanne ne ya fi wani daɗi? na gida. Wane ne kika kike ganin ya fi rashin daɗi yana wanda ba in kika ci ba kya jin daɗin sa? Madara, Umar, Amal. Da me ne ake kawo muku? Da alala da kwai. da shinkafa makaroni hmm. yogurt biskit lemu suna na shamsiya idris rana rana ce dai wani san in an kawo wani san ba za a kawo ba amma kwanakin can baya ba a kawo sosai ba hmm. amma kwanakin nan duka ana kawowa gaskiya yana kara min lafiya sosai don ina gane karatu sosai hakika wannan tsari ya taimaka wajen zabar da ɗalibai su zo makaranta amma tilas ne masu kirkiro da shirin da kuma aiwatar da shi su sake salo muddin ana muradin nasara a cewar wasu malaman firamare da suka bukaci muryar amurka ta ɓoye sunayensu a yanayin zuwan ɗalibai dai ana samu yara sukan zo saboda wannan abinci but amma wajen yanayin kawo abincin akwai wata taliya cikwalkwalaliya da ake da ita suke wannan abincin dai da ke ana dan test kaga in an ka dole a samu a dan yi test din abincin saboda yara za mu ba kanana ba manya bane ba na a ce kowa ya fita kan gaskiya ba ta da kyau a canja yanayinta ba kyau ba kuma ta da daɗi kamata ya a ce kowane yaro a zubo masa abincinsa a irin dan takawai din nan wani dan soso shine zai fi kuma wasu iyayen daman dan talaka aka yi abincin tunda public schools ne a abin zaka ga wani ma ba shi da abincin da zai ci ya fito yana takamar da wannan abincin a ƙasa za ka gani ya zo an kai sha ɗaya ba a bashi abinci ba kaga ai abin ya abin nan batun ciyarwa a makaranta yana tafiya tafiyar hawainiya dai wani lokacin sai a to tiriyan tiriyan wani lokacin kuma sai ga abin ya tsaya sati ɗaya sati biyu sati uku ba a yi ba sai kuma ga an dawo in mun tuntuɓa mun ce me ke faruwa sai ce ba a turo musu da kuɗi ba so ana yi amma dai ana samun tsaiko gaskiyar magana kamar 'yan siyasa da suka sa hannunsu a cikin harkar su za su iya sanin ana turo da wannan kuɗin ko amma dai munan ba a yin abinci a damar da shi in wannan ranakun suka wuce sun wuce kenan mace ɗaya ce in ba ta yi ba yau to gobe sai ta haɗu da wani abu rara akan abin da za ta mace ɗaya ce na san tana wannan malama ilham sale guda ce cikin waɗanda ke kwangilar dafa abincin a nan jihar kano kowane yaro haka a tsari mm. za a dinga ciyar da shi akan naira hamsin hamsin amma na gaba za su kara yanzu dai ba kara ba za a kara za a mai da shi naira saba'in saba'in sun ce mu sayi kwano idan ba za mu iya sayan robot take away ba kamar ni yadda suka ce in ciyar da yara ɗari da arba'in da takwas sai na sayi robobi ɗari da arba'in da takwas na raba yaran da akwai wanda suke kulla abinci a leda suke kai wato mm. sai suka ce ba sa so a kulla abinci a leda ko dai mutum kullum ya dinga sayan robot take away in sun kaga kuma ya mutum ya ga ya masa tsada mm. robot take away din nan to ya sayi robobi sai dai kwamar ya haya shu'aibu ungogo da ke bibiyar yadda ake aiwatar da shirin ciyarwa a wasu sassan jihar kano ya ce ko da ke tsarin na da kyau a rubuce amma yana neman zama barazana ga lafiyar ɗalibai. kamata yi hukumomin gwamnati wanda suke da nasaba da abinci su shigo ciki misali duk waɗannan abubuwan ba na registration duk gaba ɗayansu so ba tabbacin cewar masu kyau ne duk da leman da ya gwatsin sannan ya kamata a ce standard organization ta zo ta zo ta ɗanɗana abincin ma shin ya kamata ɗan yaro ɗan adam ya samu ya ci abinci ya kamata yaro ya ci ya kai ga labar ɗin da zai tabbatar da abubuwan da ake so misali eh, nutrition ɗin ciki ya zai taimaka wajen inganta lafiya sannan ya kamata su kansu consumer protection agency su zo sannan ita kanta ma'aikatar lafiya ya kamata shigo amma kawai figures zaka ji wanda in ka ji sai ka dafa kai in ka ji figures ɗin ga kuma abin da ake bayarwa sai ka dafa kai kuma nafdag ya kamata in ma ban sani ba hakkinsu ne su yi domin na tabbatar wundin wani abu ya faru iyayen yara za su iya gurfanar da ita kanta nafdag a kotu domin ta gaza yin aikinta in ma iyayen yara ba su ba na tabbatar wasu kungiyoyi masu zaman kansu za su iya gurfanar da nafdag a kotu ana irin wannan consumer protection agency tana gani kuma hakkinsu ne a doka hukumar kula da tsara al'umma wato crc ta gwamnatin jiha ita ce kula da aiwatar da shirin a nan jihar kano amma ƙoƙarin neman jin ta bakin shugabanninta kan wannan batu ya ci tura. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To an gaida Mahmud kaji yadda. Yara, sun yi waya. Eh, eh ba <laughs> wai daga ko ina ba daga mm. bakinsa aka ji wannan lamari mm. to mako mai zuwa za mu garzaya jihar plateau usman inda za mu ji wani rahoto kan ciyarwa tunda za mu kawo musu ci gaban wannan shiri to yanzu kuma sai bangaren mu na kwalama mm-hmm. Assalamu alaikum. Kuna tare da ni Sadiya Abdallah daga nan Katsina. to a yau za mu yi coslo ne na san dai uwar gida idan an magana coslo dai ba ta dauke shi wani dogon zance ba da wani abu ne kankani ba mai wata wahala ba to yau coslo din namu tare da dankalin hausa yake na san uwar gida tana tunanin ya za a yi coslo da dankalin hausa to ki biyo ni a kicin din namu ki ga yadda za mu yi da shi idan uwar gida ta tashi za ta tanaji kabejinta kamar yadda ake yi na coslo tanaji kabejinta ta tanaji karas ɗinta sannan ta tanaji dankalin hausa to a wannan gurin shi dankalin hausan yadda za ta yi ma kabeji take yadda ake mashi din na a yanyanka shi kamar na kosulo shi ma wannan dankalin hausan nan idan ta fere shi haka shi ma za ta wannan gurza shi din nan ko ta yanyanka shi sir sir sir ya haɗe ya saje tare da wannan kabejin idan uwar gida tana so ma tana iya sa kabejin ya dan rinjayi dankalin hausan koko dankalin hausan ya rinjayi kabejin koko duka su zo yawa daya da dankalin da shi kabejin sannan sai ta gurza shi ma karas dinta kamar dai yadda dai ta san ana kosulo to idan ta tashi wannan haɗin shi in ta yanka dankalin hausan da kabejin da karas ta haɗa wuri ɗaya to shi wajen haɗin da ake sa mashi na mayonnaise ɗin nan to nan za ta sanya abin nan mayonnaise dinta sai ta kawo ɗan dakakken masoro kaɗan ba da yawa ba sai ta sanya sannan sai ta kawo abin nan dinta wannan ruwan kan na apple to tana iya kawo shi ɗan kaɗan shi ma sai ta ɗan ɗiga akwai wani sweet chili sauce kamar ketchup yake haka amma shi da yake na ɗan zaki ya ɗan fi ketchup zaki da yanayin yadda yake in uwar gida na da shi tana iya shi ma ɗiga shi a ciki sai ta motse wannan haɗi na mayonnaise sannan sannan sai ta zuba ma wannan kosulo din nan sai ta motse shi kenan ba wata wahala gwanin sauki kin ga an canza shi ya canza idan uwar gida ta ci shi za ta ji bambancin shi da wannan kosulo na kabeji kawai saboda wannan dan zaki zaki da dan gardi gardin na dankalin hausa duk zai fito ciki za ta ji shi da daɗi a sha ruwa lafiya Usman ina ga da mm. wannan zan je in buɗe eh, baki yau. Allah to ya kamata eh, a dan gwada eh, sai da gwadawa. Amma fa ban san kwalama kar ka tambaye ni. Amma dai kika ji wundan ki ya buɗe to ni ne na miko hannu. <laughs> Wadalla. To Usman ka ji yau dai shirin mu abin da ya dauko mm. dai gaba daya. Wato kenan muna bin ko mu ce masu sauraro suna bin mu cewa mako mai zuwa ranar talata za mu dasa daga inda aka tsaya na maganan nan ta maganan ciyarwa ai ai hmm. haka yake inda za mu kawo musu watan masani akan ah, harkokin hmm. kuma watan kuma za mu ba su damar masu tofa albarkacin bakin su to haka yake to usman kamar mm. lokaci yana hararen mu ya ma harara yawwa <laughs> to yanzu duka duka a nan shirin yau da gobe kammala sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin Usman Ahmad sai kuma Daniel Brown da ya ba da umarni da injiniyan mu na yau na Francis uh, Skipsits uh, ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa ku huta lafiya ashe kin san cikakken suna Dai <laughs> <laughs> bincike ta tsaro zance ruwanta a yau da malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da gobe muryar